بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ هبري لنا بهذا المحضر والتاطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه الحمد لله yan uwa masu mu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mu da sake saduwa a wannan halka mai albarka wadda muke gabatar da matsaloli a kan azumi kuma muna karatu a cikin littafin risala a babin azumi wanda wannan shine babi na ko darasi na uku a cikin wannan silsila na karatun risala a babin azumi za mu tashi inda malam yake cewa wa'iza qadimal musafiru muftiran aw tahuratil ha'idu naharan falahumal aklu fi baqiyati yawmihima kamar yadda muka sani sharaɗi na wajabcin azumi ga musulmi akwai kasancewa shi a gida so da haka mutumin da yake wurin bulaguro shi babu laifi a wurin shi ya halatta a wurin shi ya aje azumi bayan sallah sai ya lissafa ya biya to mun faɗi sharɗa nan mutumin da zai zama sharɗan musafiri yadda za su zama ya aji azumi don bulaguro to a nan tun da matafi yana da daman da zai aji azumi sai ce to lokacin da kake wurin bulaguranka ka aji azumi sai zama da lokacin da ka taho gida ranan da ka baro bulaguro ba ka ɗauko azumi ba sai ka taho gida sai ka zo gida da rana amma lokacin da ka lokacin ɗaukan azumi ba ka ɗauka ba don kana halin bulaguro ka baro bulaguranka sai ka zo gida da rana shin tun da yanzu ka zo gida kuma lokacin da ka zo baka da azumi za ka kame ne ko kuma sai ce a ba kamewa a kanka me yasa ba kamewa saboda kai daman dalilin lokacin da azumin ya shigo alfijir ya shigo azumi bai wajabta a ka ba kwata-kwata saboda tun da bai wajabta a ka ba wunin wannan gabaki daya ba azumi a ka to ba kamewa saboda wannan kenan haka matar da take da haila lokacin da alfijir ya keto jininta bai ɗauke ba amma bayan ketowar alfijir sai jininta ya ɗauke saboda za ta yi wankanta ta ci gaba da sallolinta na wannan wunin amma ba azumin wannan a bakinta kuma ba a ce ta kame ba saboda haka nan sai malam ya yi bayani a dama mun bayanin waɗannan na matafiya da ita mai jini a karatun baya saboda shine sai mana bayani ya ce to idan matafiyi iza qadimal musafiru muftiran idan matafiyi ya dawo gidan shi da rana a halin lokacin da ya zo gida daman da ya taho daga bulaguran shi bai dauko azumi ba sai ce au tahuratul ha'idu sai kuma ko kuma mace mai haila sai ta yi tsarki na haran da rana falahumal aklu da wannan matafiyin da ya zo gida ba azumi da wannan matar da ta yi tsarki suna da dama su ci abinci fi ci yau muhimma a sauran wuninsu kawai a nan yana nufin ba buƙatar kamewa to a cikin wannan hukuncin ba su kaɗai ba yaron da ya balaga da rana lokacin da alfijir ya keto balaga ba ta zo mar ba sai yanzu da rana bayan alfijir ya keto balaga ta zomar, shi ma wannan mutumin zai ci abincin shi ba zai kame ba sai dai kawai ya yi niyya azumin gobe in magarba ta yi sai ya azumin gobe da kuma har karishewa da shi haka mutumin da ya mahaukacin da ya samu hankali da rana shi ma ba zai kame ba haka mara lafiya wanda ya wayi gari da rishin lafiya rishin lafiyar sai ta sanya shi aji azumi amma kafin yamma sai Allah ya bashi lafiya ya warke to shi ma wannan ba zai kame ba zai ci abincin shi a sauran wuni waɗannan da malam ya ambata wato matafiyi da mai haila ba su kaɗai ba haka wanda ya balaga da rana haka wanda ya warke daga rishin lafiya da rana haka mahaukacin da ya samu lafiya da rana duka waɗannan a suna da damar da za su ci abinci a sauran wuninsu sai ce man aftara fi tatawu'ihi amidan aw safara fihi fa awtara li safrihi fa alayhi alqada'u to dalilin kawo zancen hada shi da maganar musafiri ne shi ne alakar wannan karatun da kawo shi cikin nan yanzu duk da tunda in ka lura ana maganar azumin farilla ba ma a kai ga an kammala hukunce-hukuncen shi ba kawai sai a kawo mana maganar azumin nafila kuma azumin nafilan nan ma maganan karyawa to akwai dalili dalili shine haɗuwan musafiri da yayi to akwai hukunci da zai faɗa na musafiri yana so in ya faɗa ya wuce shi yasa sai ka wannan sai ce man aftara mutumin da ya karya azumin shi fi tatawu'i a cikin azumin shi tatawu'i aftara sai ya karya shi amidan da gangan mutum ne yana azumin nafila ba ramadana bane sai karya shi da gangan sai ce to wannan fa'alai ba'u wajibi zai yi rama shi dole dole mutumin da ya ɗauki azumin ya da gangam zai rama wannan azumin dole a kan shi ba kafara ba kafara sai ce au a au ta ɗauki azumin ta ɗau ito wannan shine dalilin kawo magana a nan gurin sai ce au fara fihi ko kuma ka yi bulaguro lokacin da kana ɗauke da azumin ta taɗawu'i ka ɗau azumin ta taɗawu'i sai ka yi bulaguro fa'a tsara safarhi azumin dan larurar tafiya tunda na farilla ma kana da damar ajewa balle na nafila sai zamana shi ma sai ya aje saboda bulaguran shi mai hukuncin shi sai ce shi ma fa alaihil qada'u shi ma zai rama anan ana so a faɗa mutumin da ya ɗau azumin nafila ta sai ya karya shi da gangan ko ya karya shi da uzuri zai rama shine kawai abin da yake son faɗa ma nan da ya faɗi au safara fihi fa aftara li safarihi fa alaihi alqada'u yana so faɗa ma duk wani dalili da ya kawo na uzuri amma amma matar da ta yi haila matar da ta yi haila sai jini ya zo mata za ta aje ba za ta rama shi ba ita ba za ta rama shi ba wannan shi ne wa in aftara sahiyan falaka za a alaihi sai ce amma idan mutum ya karya shi da mantuwa babu kafara a kan shi wannan maganan aji karyawan azumi da mantuwa tsakanin farilla da na taɗawo'i akwai maganganu da yawa a wurin malamai mu a malikiya imam malik ya tafi akan cewa mutumin da ya karya azumi a da mantuwa in na farilla ne zai rama ɗaya idan na taɗaui ne ba zai rama ba akwai hadisin annabi alaihi salatu wassalam yi mantuwa yana azumi sai ya ci ko ya sha sai ce falashai a alaihi falashai a alaihi fa ina a kawai Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi so daga falashai a alaihi babu komai akan shi malamai wasu sai suka ɗauki falashai a alaihi a nan cewa babu ai falaka ba a alaihi ne ba ramuwa akan shi imam malik sai ce a'a abin da ke faruwa shine ya za a ce babu ramuwa a kan shi tun da dalilin ƙararraba ce fala a alaihi ba ya tamil fala a alaihi ma'anan shi babu zunubi akan shi shi Imam Malik haka ya dauki a alaihi babu zunubi akan shi ne shi a alaihi amma ramuwa akwai aka ce to don me za ka ce ya rama sai cewa saboda azumi ana kamewa ne tun daga hudowar alfijir zuwa faduwar rana kar a ci kar a sha kar a yi bukatar a sha'awa to tun da ku an ci ko an sha ya kare wannan babu shi so zaka fala shay'a alaihi da da gangam yayi yana da zunubi tun da ba da gangam yayi ba ba ya da zunubi amma ba maganar ramuwa bane imam malik haka ya fahimci fala shay'a alaihi ya dauko ma'anan azumi cikakke ya kalli hadisin hadisin bai ce babu ramuwa ba falashi alaihi sai ce ba falashi alaihi babu zunubi akan shi amma ramuwa sai ya rama tun da zaman babu shi amma sauran ma sun daga cikin malamai suka ce tafi akan zahirin hadisin kawai falashi alaihi Allah ya ciyar da shi shahar da shi ba komai akan shi ba ramuwa to kun ji dalilin na cewa babu ramuwa ga dalilin shi na cewa a amma sai ce idan na nafila ne ya yadda ba ramuwar shi ma a na nafila ba ramuwar ya yadda amma a farilla kam arama a can maganar wanda ya karya azumi da gangam duk wanda ya karya azumi da gangam da gangam in dai ba a ramadana ba ne baya da kafara ramadana kaɗai ake karya wa azumi da gangam ai kafara sai dai kawai wasu malamai suka ce to mutumin da ya ɗauki ana bin shi azumin ramadana sai ya ɗauki ramuwar shi bayan sallah ya rama ya ɗauki ramuwar wannan kuma sai ya karya azumin da gangan wannan azumin da ramuwa tunda a zahiri ramadana ne to shin shi ma zai yi kafara tunda ramadana ya karya duk da ba a watan ramadana ba ne suka ce a ba zai yi kafara ba ai kafara ana yin ta ne dan al'ummar watan kadai ba kafara sai dai magana guda biyu wasu malamai suka ce to yanzu wannan azumin da ya karya zai rama guda biyu ne ɗaya na wancan ramadana ɗin ɗaya na wannan da ya karya wasu kuma suka ce a kawai ɗayan da zai rama wallahu alam amma dai shi ma ko shi babu kafara a kan shi yace a sayin falaka ba alaihi bi khilafil faridati wanda shi malamin risala ce sabanin farilla wanda mu a wurin mu malikawa idan dai farilla ce mutum ya aje a zai rama ko in dai farilla ce mutum ya karya shi da mantuwa zai rama wala ba asa bisiwaki lisa'imi anan yace babu laifi azumi yayi aswaki aswaki a ba makruhi bane a malikiya ba abun ki bane a malikiya a kowane lokaci abinda dai suka ƙiga mai azumi Shi shine kar yi da ɗanyen makaruhi ne ya yi da ɗanyen aswaki ya dai yi da busashe. to a babin karaha min babi aula yi makilin duk da wasu malamai sun tafi akan halatta makilin ga mai azumi amma gaskiya akwai kura a cikin wannan makaruhi ne a shaddal karaha saboda wasu dalilai da yawa idan dai har za a karhanta yin aswaki da haki ɗanye saboda ɗanɗano to ya makilin wanda shi kowa ya san ya fi kowane irin haki ya ba da ɗanɗano so da haka in dai wancan makaruhi ne to wannan min babi aula ko in ce a kara karahatan minhu ko a malaman shafi'iyya sun tafi akan cewa mutumin da yake azumi idan har wuni idan har rana ta kai wajen zawali ya yi kusa rabi kenan to shi bai kamace aswaki ba makaruhi ne a wurin shi aswaki aka ce musu dan me suka ce saboda wannan wala khalufu fa misaimi ahabba ila llahi ahabba ila Allah atibu llahi min rihil miski ko warin bakin mai azumi Allah yana son wannan warin bakin na mai azumi fiye da turare yafi fi kamshin turare kima a wurin Allah tabaraka wa ta'ala sau da suka ce to idan wannan ka kai wallaha haka wannan warin bakin ya fara samuwa babu kyau kuma ka gusar da shi malaman iya haka suka tafi kai so suka ce amma farko farkon safiya babu komai da wannan warin bakin bai fara samuwa ba malam maliki suka ce a shi fa wannan warin bakin da ake ji ba fa daga baki bane yake fita daga timbi ne uwar hanji daga nan ne asalin wannan warin so da haka brush baya gusar da wannan warin siwaki baya gusar da wannan warin warin bakin mai azumi duk broshin ka da makilin ɗinka da ka ba zai gusar da shi so daga tunda ba zai gusar da shi ba ba dalilin da za a ce ba za a yi ba imam ali ya kara da cewa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya so shi har yana cewa ba dan da kar ya tsaurara ma umma shi ba da ya umarce su da yin aswaki a duk lokacin da za su yi sallah sai ce wannan annabi bai warware bai ware tsakanin ramadana da wani ramadana da haka a wurin imam mali babu wani lokaci da aka karhanta wa mai azumi yin aswaki kawai dai ya guji yin aswaki da icce danye kar da icce a da icce danye balle kuma ma da makilin duk da akwai malaman da sun tafi cikin halatta yin makilin ga mutum mai azumi amma dai mu a malikiya abu ne da ya kamata a guje shi a da aka ce wala ba asa bisiwaki lissa'imi fi jami'i naharihi babu laifi kwata-kwata ga mai azumi yayi asuwaki a wurin shiga baki daya wala tukrahu lahu hijamatu illa khifatat taghrir sannan yin kaho wata al'ada ce wadda naga da na tashi na ga ana yi sosai amma yanzu gaskiya ina daɗewa ban ga amma mutum kaho ba kaga mutum ya zauna wanzamai mu a wajejen mu wanzamai ne suke yi sun kafa mai kaho sun tsatsar ga wani wuri an ja jini to yana da fa'ida gaskiya yana fitar da mataccen jini yana ƙara nishaɗi da sauransu mutanen da sun kula da shi tunda ba ba training ake sosai ba da sauransu wannan yana ƙara nishaɗi ga mutum ah, magana akan kaho abu ne da ya zo a cikin nasoshi kwarai da gaske sai ce to ah, ya zo ma a cikin sunnar annabi alaihi salatu wasallam shi kan shi an yi masa an yi masa hijama ko ce to an ce makaruhi ne ga mai azumi a yi masa kaho amma sababin karhantawar illar cikin karhantawar shine don tsoron karya haifar masa da damuwa ko rauni ko wani rashin lafiya kadai ana jiya masa tsoro ne karya wahala kadai amma in ya tabbatar idan an yi mar kaho din ba wata wahala da zai sha yana da dama kawai daman karhanta wadda aka yi jiya masa tsoron zai wahala ne kaɗai sai ce wa man a hulƙai'u fi ramadana fala qada'a alaihi wa in istaqa'a faqa'a fa alaihi alqada'u sai ce mutumin da amai ya rinjaye shi yana ɗauke da azumin watan ramadana aman ne ya rinjaye shi ba shi ya kwakwalo aman ba saboda rashin lafiya ko wanda dalili kawai aman ya zo masa da ƙarfi ba shi ya nemo shi ba kawai shi ne ya zo da kan shi sai ya yi aman to wannan babu laifi babu, ramuwa a kan shi amma idan shi ya ƙwanƙwalo aman da kan shi shi ya neme shi da kan shi kuma sai ya yi shi to wannan zai rama duk da akwai tafsiri a mazhabar mu ya malikiya har wayo suka ce idan mutum amai ya rinjaye shi abin da ya kamata ya kula duk abin da ya zo bakin makogwaron shi nan ya shigo baki to ya tabbata ya zubda shi duk kar ya haɗe wani abu amma inda ya kasan makogwara ne bai kawo baki ba sai ya maida shi wannan babu komai amma idan ya zo baki wani abu na awon ya zo baki sai ka maida shi ka haɗe to wannan za ka rama azumi wannan wani ƙauli ne a malikiya za ka rama azumi in ka yi amai amannan nan ba kai ka jawo shi ba larura ta kawo shi shi ya zo da kanshi sai ya zo aman ya zo baki ko wani abu kafin da wani sai ka mai da wani bayan ya zo baki ya hayo makogwaro to wannan zaka rama wannan azumi amma in ka tabbata duk abin da ya hayo makogwaron ka ya fito baki ka zubar da shi duka wannan babu ramuwa bil ittifaqi amma wanda shi da gangam ya kwankwalo aman shi wannan amma wanda ya kwankwalo aman ko bai haɗiye komai ba zai rama amma in ya haɗe wani abu zai yi kafara ina ganin saboda lokaci kamar za mu tsaya a nan wuririn abinda muka faɗe shi dai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi kure kuma Allah ya gafarta mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin